ta jama'a musulmi kamar yadda muka san cewa allah maɗaukakin sarki ya tsara komi da komi a cikin ilimin shi da sanin shi kuma yana gudanar da shi ne a cikin ganin damar shi allah maɗaukakin sarki yana jarraba bayan shi ta hanyoyi daban-daban wani allah yana jarraba shi ta hanyar e, abin da ya mallaka na dukiya ko na kuɗi ko allah ya jarraba shi ta hanyar iyalin shi ya ɗora musu wata rashin lafiya ko ya ɗora musu wani abu wanda yake mai tayar da hankali ko kuma mai mai firgita shi ko mai tsorata shi ko kuma allah ya jarraba mutum da wasu abokai miyagu ko allah ya jarraba mutum ta ɓangaren eh, wani kasuwancin shi ko wani abu da ya mallaka ma'ana dai allah maɗaukakin sarki yana da hanyoyi daban-daban waɗanda yake bi wajen jarraba bayun shi to bayu bayan allah na gari su ne waɗanda idan allah ya jarraba su sai su yi hakuri su mai da lamuransu zuwa ga allah maɗaukakin sarki to don haka a yau nasihar da zan yi ma na nasiha da ita da kuma 'yan uwa shine abin da ya shafi eh, haƙoƙi ko abubuwan da suke wajibi kan mara lafiya abu na farko da yake wajibi akan mara lahiya shine wajibi ne akan mara lahiya ya yarda da ƙaddara ta Allah maɗaukakin sarki kamar yadda muka san cewa imani da ƙaddara ɗaya ne daga cikin rukunnan imani guda shidda kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zano su a cikin hadithin mala'ika jibril to wajibi ne a lokacin da Allah ya ɗora maka ko Allah ya ɗora mini ko Allah ya ɗora miki rishin lafiya ko wace iri ce to wajibi ne mutum ya yi imani cewa wannan kaddara ce ta Allah maɗaukakin sarki haka Allah ya ga dama ya jarraba shi kuma wannan hanya ce daga cikin hanyoyin jarrabawa da Allah yake jarraba bayan shi abin da ya kamata gare mu kenan sai mu yi haƙuri kenan akan wannan jarrabawa mu san cewa Allah ne ya kaddara mana wannan jarrabawai sannan kuma mu kyautata zato ga Allah madaukakin sarki kan mai tsammani ko mai zaton cewa Allah baya son mu ne ko Allah ya nufi mu da wani sharri ne a'a Allah subhanahu wa ta'ala duk da ya kaddara maka alkhairi ne duk da Allah ya dora maka alkhairi ne sawa'un rishin lafiya ne ko kuma lahiya ce ma ya baka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina mamakin al'amarin mumini shi mumini dukkanin al'amuran shi baki su alkhairi ne amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba kowa ne yake dacewa da wannan ba sai mutumin da yake mai imani idan wani abu na yalwa ko da wadata ko jin daɗi ko na murna ya same shi a duniya to sai ya yi Allah godiya ya san cewa wannan abun daga Allah ne yake sai wannan abun ya zama mishi alkhairi idan kuma wata fitina ko wata musiba ko wata jarrabawa ta same shi sai ya yi haƙuri ya nemi lada a wajen Allah maɗaukakin sarki sai wannan ya kasance mishi alkhairi don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya mutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala kada ɗayan ku ya saki ya bari har mutuwa ta zo mishi face sai yana mai kyautata zato ga Allah maɗaukakin sarki don haka wannan shine abu na harko da yake wajibi akan mu'mini ya san cewa Allah ne ya ɗora mishi wannan jarrabawa kuma ya yi haƙuri kuma ya kyautata ma Allah zato sannan ya kasance kenan dukkanin abin da zai saƙa ma ran ko zuciyar shi ya kasance yana kyautata ma Allah zato ya san cewa alkhairi ne Allah ya nufe shi da wannan rashin lafiyan mai yiwa ta zama kankarewa ga zunuban shi da ya aikata insha Allah